annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dinga sahabai dinga almiyalaise irga ngwara irko subhanahu wa ta'ala kan nir su nyaka fosin subananta yanra gingare alformantado irko subhanahu wa ta'ala magoroyo tese sababu kan girdan alzanna igirko subhanahu wa ta'ala ngware amalakkal kane tabbatan dirse illa borada islam tare labai nan kulkan alsilamu goga kaina irko subhanahu wa taala ma doganayte asi irko subhanahu wa taala ma cafare cafattare nakkasani di kafare di wana koy ya rabbal alamin igi subhanahu wa taala ŋwarey alsilam yambu kai bu ko na kokarey teki jingarey wane kina irko subhanahu wa taala am sufuratonandi dido, am si gurzugai inga iwana Aminu amino doganay kalimutun kamar ganda annay muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa insha Allah mawduwa kan bon irga gandi inga lokaci aqidatu ahli sunnati wal jamaa wal mu'mini aqidatu salafus salih wal mu'min najiya at-ta'ifatul mansura wane inga bonno yegi tar kunna hannai kanga ki mai kiki sunnanke ki gane sunna annabi alaihi salatu wassalam awan sunna awan akida a bonno yegi tar fongandi Allah. irko subhanahu wa ta'ala dai kanna annabi tediyo amana annabi sallallahu alaihi wasallam aloma rota kadda an addina tonan irga addina kubai addina siba tontoni sahabai ridwanullahi alaihim ajma'in ngey mo kay wodi bon kalbu yanka ise irga ware irko subhanahu wa ta'ala ga kisinai imi fonda gana kalbuyan maka imo se irmu tun kamar gandai ya rabbal alamin dine tarif as-salfu salih inga dai kici matkirko subhanahu wa ta'ala niki qur'ana ra as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar borjin hannai kayyante tibisa kayyanna annabi alaihi salatu wassalamu fonda gana boreydin iwonu fonda gano igo irsi bonu koy fondo foga zamdini mite tarif bobo gono kan iga sambu fir'auna yan wana gono da boray kan himanda iri wo wo kambo irgo gi bon dan bako koy kaci annabi alaihi salatu wassalam ngandi nga wani sahabai i wani fonda matkir koy diya sallallahu alaihi wasallam aki nga wani sahabai sai kane la yazalu ta'ifatun asifai al ummara borayan gono kangu fonda wo gana kalbu yamma ka ise tanga ci irko diya sallallahu alaihi wasallam dinga sahabai fonda fonda din ngano ya sallallahu alaihi wa sallam a geeri kanan irse fondaɗin borkul kan fo carawda iganase bide aize iganase bide yanke borkul kan fo carawda matkul kan bora bayra bada matkul kan bora kokaro bada da fo carawda ya sallallahu alaihi wa sallam dinga sahabai fondawo iganase bide yanke a tabbat kun ya sallallahu alaihi wa sallam ga hadis irbad bin sariya hadithara irkodiya sallallahu alayhi wa sallam gane alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajiz alaykum annabi ninga kararanga difo dinga wani sahaba su subanantai iwan sunna fonda kan inga dikanan inga ninga inga sahabai sai arama kai fonda dinga matkir koy diyaniki alaihi salatu wassalam ya dinga ya sinayi sinai irmu kokari fonda kan irko a sallllahu alaihi wa sallam aniri irmu fonda dindi fonda dinga lokaci fonda kan bon borgin hannai, ibu irmo mu kokari mu mo bu fondaɗin bon dine akidatu ala sunna wal jamaa ɗugo lokaci ga hau ni fundora An irko subhanahu wa ta'ala game kan abonno ni gubu abonno igin tunandi haikulu misnika abon nga seni gini aqida niga hauni bina ramo kan mai da tangari hauyan tan za haifote niga tan sikufuna abon niga dino matkir ko di alaihi salatu wassalam ne addu alaiha bin nawajis aran mali daran warkandai aran hansi hinjai haligin hingeidin aran musunna di yadin di ya hanno kanga na misu kuma annabi alaihi salatu wassalam ane sahabaisi ba da irkoi kodoro idan aran sai gini boro kan aran siba aran ga kwanna aran matabbati aran mu bonduma sai fanna kamani irkoi hirre daru yadin no irkoi diya sallallahu alaihi wasallam A bangan dinga sahabai sai, imi fondo wodi imi si fonda tan annabi alayhi salatu wassalam agane sahabai sai, wudi fondawo alaikum bil jama'a 'Ai kararanga du fonda kan bon jama'a go kan ci ala sunnah wal jama'a wa iyyakum wal furq ay kararanga ara momoru fayyan fa inna shaitan ma alwahidin shaitan ga margano du bor kulkan fadje ku fonda kayanta ga fonda kayanta barkanna tan shaitan go awal fonda bo irkoy ya sallallahu alaihi wa sallam waneno anir marda. kan kai fonda dimbo kulirga halasi inga kici ahli sunnati wal jamaa irkoy dia alayhi salatu wassalam anir yamar irmu fondawo di ko goy matkan anir yamar da irmu kokari ma goy yadin cini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane se ahli sunna wal jamaa igonda khasa'is khasa'is al aqidatu ahli sunna wal jamaa har yankan da kanga wana firka jarai bidiyancai iwan firkai al-sunna wal jamaa manci kalbori yanno kan igi chimandi bifo wal iman bil ghaib igi chimandi nde tuga haray kul marganta hay kul kirko subhanahu wa ta'ala ni yamar annabi alayhi salatu wa salam ni yamar da ina bai imana bai ege cimandinda dango sode dandiga irkoyɗiya sallallah alih w sallam kirise keyando alamai. Alamai kan irdiyan duwo kan irmandiyan alsunna wal jama'a ege cimandinda de diga so jingaro ka irgogete safa raka taci almaro raka hinza irsi kai ka ifo seno imani kutte raka taki taki zama yadin no irkoyɗiya kandi se sallallahu alaihi wa sallam irsi ton tonaga irsi zabaga irsi kai ka hamo ifo seno raka banda di ine imi gundu jin wane imi bangandi ifo seno alula raka tacho igi gunduno ifo seno alasaro raka tacho igi gunduno ba raka hin kakuli igi bangandi irsi kai ka din zamir ko da sallallahu alaihi wasallam ya no an sahabai cewanin da kadira isu furkaran bani fora no hare ase haykulkineeni irkoi ne annabi ne alaihi salatu wassalam Fannakan a a tabbati fun irkoyɗi yaga alaihi salatu wassalam ahlusunna jama'a do Dara, ko ni mine ni nimi siyan fote a cinara nigi cimandindano mutlakan dem qur'ana cinara irkoy subhanahu wa taala ne inna anzalna inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ga irko subhanahu wa taala ngi nono qur'ani zumandi annabi alaihi salatu wassalam ga nga mono ga batu yaɗinno a tabbati diya sunna irko subhanahu wa ta'ala ginga hari batu wa kul kan mujrimi wal fundi bere wala bor ya fo alinga ma hadisi yifu sambu wal mawdu sambu kada diya sallallahu alaihi wasallam ga al al'ummara bor yankan ga sanno fisi kalimu kidi aslo de mawdu no ibnani se mawdu kangiti tangarino diri koyte hawaino imekene nise wani tangari bambatano yifo se zamiri ko subhanahu wa ta'ala akanda al'umma ra rijal yankan ga annabi sallallahu wa sallam sunna fisi imi kino kimo bai imi taro bangandi zari kware kan manci kubai fora bora kulmu fatta tarai kware yadin ni al sunna jama'a ta'ifatul mansura wale annabi alaihi salatu wassalam da na bonno afun matkin na gilman dinda kanga ne la izalu ta'ifatun asifai jama'afo zahirina alal haq igo cimobon igo cimobon kalwatifo kalkayando asi asi humburandi barkanni dokorai wal barkanni kaina asi ka cimobon wati kuli iga tabbata cimobon no kalbu yamma ka isi irko irkoyɗi alayhi salatu wassalam wano ani ana dinga tarifa ta yi bakan alfagai kande tabbatar tabbata furborjin ga. za irkoyɗiya sallallahu alaihi wasallam Sannaira da sahabai Sannai, da a'immatul sunna da ki alfag wani wala sannayra irga furo usulu ahli sunnati wal wa min usuli ahli sunnati jama'a. al in ga lokaci iri irmi cimandi da nirkun subhanahu wa ta'ala da da yan gangi iddo da hankan go a da yan gangi iddo matakir ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tabbati, hadith jibril alaihi salam kakir ko sallallahu alaihi wa sallam do haribanda kana ha arkanul islam ganji guwa wadin bandaga anil ko diya sallallahu alaihi wasallam Amin ga bayrendi cimeje ngangi iddo irko diya alaihi salatu wassalam nasi an min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumin bi qadrihi khairihi wa sharrihi wannan kici usulu aqidatu ahli sunnati wal jamaa asulai kambon sunnance gonge sunna kina hay ne sunna Akida no wone bonnaago usulu iddo wono kadday dirtoji nigi ɗi hay ijire da'ira fo caraw kango ngande bidiyeze gami ala sunna wal jamaa igi cimayɗindir ko subhanahu wa ta'ala awan maye da wal sifawai mutalakan igi cimanɗindeno matkir ko subhanahu wa ta'ala niki. da tikiri koydi ya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sahaba ke dinda ya dinga wa min usuli ahli sunnati wal jamaa ago sunnan ce wani ra al imanu billah huwa as-sidqul jazim wa iqraru kamilun ungu lokaci as-sidqu al jazim kimandi yan patanti kan dirko subhanahu wa ta'ala ban kene irkoy yamar irkoyne hayno kan nigi cimendi nda kam man kinima kay kala sabu dara wal min hanni kay kin gonguna zakine irkoyno ne annabi no ne Ni ga tabbatan dino kan man kinima kay ka la sabu walakin diyandan akinara niga cimendi kirko subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi shay'in min khasa'isihi irko subhanahu wa ta'ala asindi chini kulu hayeken irko subhanahu wa ta'ala ninga bonche charda irgi chimendi nirko subhanahu wa ta'ala awane mayai dawar sifa waira yadin no irgi chimendi irko subhanahu wa ta'ala awan rububiyya dawana asma wa sifat dawan uluhiyyara matkan irko subhanahu wa ta'ala anir marda. irko subhanahu wa ta'ala bangan dise wani ma ya da sifawai dawar rububiyara alhamdulillahi rabbil alamin sabai tabbati iri koise kanna takarokul biri an rububiyin ga lokaci biriyan borku sino kan ga wiya ga bafonan ni kariko subhanahu wataala borku sarza kan ni kariko subhanahu ta'ala allahu khaliqu kulli shay'in iri koyno na hayakuttaka ala alkhalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin iri koyne wahangan ngisi nga wanno takarome ame de same ame da gane yango ngisi no abu tabarakallahu rabbul alamin koyo albarka ba kanna takribiri wane ko subhanahu wa ta'ala nigudu ara allah ngo no taka yaɗinga ngunoga ha gonda ganiyan arrububiya ngo nokaci koyo kan sai ni ga ganiyante isi ganiyante ta karkuse tadir ko subhanahu wa ta'ala diya wai kul kan bisa imandu candi canda anga dingai borai game takaro cinara danga irko no taka aga arzakan da cinara imandu candi canda irko subhanahu wa ta'ala bangani irse qur'anara ta annabi sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum man khalqa samawati wal ard la yaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun wala in sa'altahum binniha man khalqa samawati wal ard mai nona beni iya taka da ganda iya mai no ga arzakan ni da ganda igine ni sai irkoi irkoi alaihi salatu wassalam irkoine amne ise alhamdulillah sabai tabbatu irkoise kanna takaraita ka kanni biri bal aktharuhum la ya'lamun boro boba iga jahilai isbei kufun koyo kanna wone gano ga hagunda ganeya yadinno aye bobara kirko subhanahu wa ta'ala ga wone bangandi irse yadinga hay kusici mandi ko bon kalmar tabbatan di irko sai wani yadinno na na'budu wa iyyaka nasta'in irkoi ni hinna no irga gana ni hinna gano irga ga ka sinai ke ci kan hagu goyi muke ciniga. ga ka sinai kurkai irko subhanahu ta'ala gani ga ce ki isa ce ki takar kulga ka irko subhanahu wataala irkoi no ga arzakandi irkoi no ga gangi ya dinga hay kulkirko subhanahu wataala awanno gani yawo na abudu wa iyaka na nasta'in wane zari kulu borai gogaci da zari amma si borai gangi igogi shirkun dirko subhanahu wa ta'ala wara han kula gane na abudu wa iyaka na nasta'in irko ni hinnano irga gana ni hinna gano irga gaki sinai keki ya dinga ni tabbatan ni kan gane yawo irko hinna seno ni gati irko subhanahu wa ta'ala ne walillahi al-asma'ul husna irko wannan ga ma hannai fada'uhu biha wa irko cedai ya dinga arandi irko no ga hagunda imama ya tabbatan da si da wani sifawai ar rahim ma no sifano ma tabbatan da irko subhanahu wa ta'ala si wane ingaino ni ga tabbatan di ciman da irko subhanahu wa ta'ala do hari kalir mu ifose irko subhanahu wa ta'ala anidi yawai yamar imone tabbatan di tahqiqu shahadatu la ilaha illallah warkan ni mutabbatan di la ilaha illallah da wani rukunai mi tabbatendi da irko subhanahu wa ta'ala si Ismail kan وني irko subhanahu wa ta'ala a tabbatar da irse kan la ilaha illallah tabbata no matna ga te kate kalam hay kuka ibada no ma tabbatan di irko subhanahu wa ta'ala hinnase matkirko subhanahu wa ta'ala niki qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu irko subhanahu wa ta'ala ane irse annabi alaihi salatu wassalam amci irse kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin nimine ni jingaro irko seno ni gati ni wiyawo irko seno wa mahayaya ni bafuna irko seno wa mamati ni buyawo irko seno lillahi rabbil alamin la sharika lahu margisin si irko si wani yarra wabidhalika waneno umirtu ininge yamarda wa ana awwalul muslimin al ummu wanera annabi sallallahu alaihi wasallam inga kiki bontanko jina kante al silamai sai jini boro annabi alaihi salatu wassalam yone mono akande irse waneno gacaba kan dinni te iri koise dahan kango wane jine ma tabbandiri ko subhanahu wa ta'ala sai su shirku da nara wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mai irko subhanahu wa ta'ala hinna gana Ara mai shirku te kamar gandi irko yi subhanahu wa ta'ala din no laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'un wa huwa samiul basir aman bare irko se himi chare awan maye da sifawai irko hinno wanan dai irko ma kono irko di kono irko subhanahu wa ta'ala aga kekar dinga maye ige irko sifa da woka irko subhanahu wa ta'ala ninga buwan sifa da woka annabi alaihi salatu wassalam a tabbatan da irko se irko maye da sifa waira kan mankin da irmi barmai kan mankin da irmi yankar kan mankin da irmu focaro da woka annabi kande alaihi salatu wassalam irko focharo da ash'ariyai da jabariyai da sirkay kulkan go foceroy subhanahu wa ta'ala mayera al sunna wal jamaa igi cimen kirko subhanahu wa ta'ala ga ala arsho bon arrahmanu ala al arshi stawa arrahmanu koy sujanta ga wani al arsho bon sabe yankanga deje ndi irkoy sabe yankanga dejinda isa dedandi takarifo ga isine yana sabanda irga no matkir ko subhanahu wa ta'ala niki matka annabi alaihi salatu wassalam niki da irgi cimandin da wane cimandi yan kubante dalilai ga batir ko subhanahu wa ta'ala ce baka inga al'arso bo irko subhanahu wa ta'ala qur'ana rade ayi wani an ce an yeti hankanto ce iye yadin irko subhanahu wa ta'ala gane a amintum man fis samai an yakshifu bikum al ard aranga nane koyo kango benaga aranga nanai koyo kango benaga irko no gogi cingi bonsi agomo adam ezi fitirara ba almanno afur sandaira nigi daga bongo sambu ko koy benaka he din go ga duta moni kamba benano ni ga sambu ste yawo cini ya dinga aqida rani ga tabbatan da kirko subhanahu wa ta'ala go bene mu fo charauda firke kango ne irko go nango kulu zama wadi akide merino nigo ne irko subhanahu wa ta'ala nigo ga dambo ku koy nan kan ashhagu yan irko subhanahu wa ta'ala ma beren da kici mi ci nan kan ane ngago irko subhanahu wa ta'ala gane ilaihi ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih ir yarfa'uhu irko subhanahu wa ta'ala de ingo dono goy hanne giziji ku koy bene ini samu ka kan dinga do woni ga caba kan irkoy subhanahu wa ta'ala ago manga ago beni irko subhanahu wa ta'ala gane sabbi ism rabbika al'ala hanani yambar koyodin sai kan jar inga wani al'ar shobon kan ne. beni yadin no ayi ga bakir ko subhanahu wa ta'ala a caba kan ingo ne. beni dirne mu furi ira lokaco agato irga cimandi irko subhanahu wa ta'ala ma yayi da wani sifawai kan manci ndi irimi tawili kan manci ndi irimi tatili irimi kone di kaka irkoiga irga focarau da asha'ariyai da bore kan ga wafakan dai da maturudiyai da jahamiyai irga focarau dai ne yo irko subhanahu wa ta'ala ma yai da sifawai iga ciman din dai matkirko subhanahu wa ta'ala ayamar irimi ciman din dai yadin ni ga ciman din bila kaif kan manci din ne matano wala ta'til kan man kindi ko nandi wala tamthil kan man kindi mi dedandi kine igihimi ne. isir ko subhanahu wa ta'ala dedandi takar kulga irko subhanahu wa ta'ala ne inga ga ma irko ga ma ma yankan ga ir ko subhanahu wa ta'ala ne inga ga gi irga din ka ga di di yankan ga ir irko subhanahu wa ta'ala ne inga gonda kambe din ir irko subhanahu wa ta'ala a wani kamba Amma ba kan kambi irsa bai. zama hunkuni shine adama yanzu kan yizu kambandi kan kambe imtafu adama yizu kambandi kan be isi de dandi charga ya dinga irko subhanahu wa ta'ala nguno takaro kutaka nguno gabe go goda adi yawo man kirise matka goda irge kiman dino matkaci isa di dandi ga Wani inga lokaci ahlus sunna wal jamaa iktisaran al iman billah nim cimenni ndir koy subhanahu wa ta'ala yadinno ago alsunna wal jamaa usulaira irgi cimendi al iman bi malaikati bi irko war malaikai irko subhanahu wa ta'ala ay bobara aga kan dirse malaikai sanni a kabir sai kan da annabi sallallahu salatu wasallam hadisa kirgin kicura ta ci jibril sai kan nim cimendi ndir koy wa malaikati dirko malaikai irko subhanahu wa ta'ala ne sai amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amanna billahi wa kullun amanna billah amana billah amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi irko subhanahu wa ta'ala ne a cimendi dirko subhanahu wa ta'ala diyawo a cimendin da woki zuman daga dabora iken cimendin da diyawo ifoni cimandinda qur'ana ditire iki zumandiyan yadinno igirko subhanahu wa ta'ala tinga follon irko wani malaikai mo igi cimandin dai irko wani diyawai la nufarriqu baina ahadin min rusulin isi fayanka te diyawai di chargami diyawai irgi cimandin dai no jumlatan diyawai kul marganta da arsilama ne inga cimandin di irko inga man cimandin da malaikai amanti dinne ni cimandin dir ko ni man cimandin dir way amanti kadde mi cimandin dir matkir ko subhanahu wa ta'ala anin yamar ya wono irko ya alaihi salatu wa salam akanda irko subhanahu wa ta'ala malaikai takariyanno kirko subhanahu wa ta'ala ni takano annurara annur gana ni taka haske ga igi cimandin da wadin malaikai irko subhanahu wa ta'ala bangani sai la yasuna allah ma amarhum isir koy kutuwo kirkoyni ni kirkoyni gogoy imgogoy adama izan di ginni Inga ino kichi hanga sandai amma irkoy takarai ne a ne sinda wo kirkoy ge ne te ama janka te kala adama izan di ginni aseno malaikai takariyan no kan irko subhanahu wa ta'ala ni taka wo kai irkoy ni yamar ni gogoy no irga cimendi iri irkoy subhanahu wa ta'ala awani tiray ka mendi annabi yammayga za annabi adam ga kalamaka annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, irga cimendi na jumlatan wa tafsilan ikul marganta irga cimendi ndi da a follon follon a sindirin kakene ir cimendindi di yo wane wani ay kai irgin ki taura dalilo gono irko subhanahu wa ta'ala ne wa rusulihi diyawai irko subhanahu wa ta'ala bangendi kayfo nga wandi yewuyanno kanga sambaka ka adamai zaiga yadinga borfo kusseno dalili sino mo koyir koyɗo keneni mammadi yeway labari irgi cimandin dai yan jaziman kimendi yan patante kammantoni mukai kala sabu fote ara za ine se diyon filana de kareti yan ne ga man kimendi da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni wasin ni se fondo ne man kimendi da Isa dole no mu kimendi da Isa yahudu ne ga man kimendi da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asahalan se menene man kimendi da Musa labudda kan ni mu kimendi da di wai me ame marganta kai irko subhanahu wa ta'ala dono ifun irkoi diya sallallahu alaihi wa sallam woneno aninga sahabay da. irko subhanahu wa taala bangandi diya yewoy me ame ni sambano kaka irga diya woy me ame irkoy ni sambano kaka adamay zeyga dinne man cimandindi diya yo follon ɗi kunno ni tarandi irko subhanahu wa taala ni ci qur'anara sura bamarje gane wa adun kadhubu ina diyo tarandi kazzabat adulil mursalin aden china diyo we tarandi diyo marjelo follon follonno kaise amma dini biyo follon ka tarandi margantano itarangi ya dinno irko subhanahu wa ta'ala bangendir al umma rabor follon kan ne nenga mani yaddande diyo follon acimendi yo momanti ya dinga kallimi cimenden ɗi ɗe kul marganta ya no ni chimen ndi fo kan qur'ana irkoy sannono kan irko subhanahu wa ta'ala na zuma di annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga ku bantano mati gazantano matkan shi ai da wani ya kafo ne gane Qur'ana man kubai kadai ma hadizun bu inga ga kande jara iga tuma sahabai imne wai sahabai nuna jara tugu إنا لله وإنا إليه راجعون صحابة كيركو سبحانه وتعالى أني سابو أني سفو إنك إنو نونيك كاكتوني قرآن كبانتونو سكي سي أرى إيركو سبحانه وتعالى نزمن دينو كاكا النبي عليه الصلاة والسلام دو قرآن جبريل لو زنبون دا روح الأمين على قلبك ni wani binaga annabi muhammadu Sallallahu alaihi wa sallam nimu dugo boray wazunda iri ko subhanahu wa ta'ala an qur'ana kubendi qur'ana ga to nga mefo da citi qur'ana ga to nga mefo da goy kai ko diya sallallahu alaihi wa sallam an boray chawandinda qur'ana makikal irko sannono inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun irkoyne ingolono qur'ana zumandi ingolo gabatu bor fo kussikanninga tarika dan qur'ana ra iri irkoy makanda bor ga taro itaga aya ni sa mai qur'ana ra ko subhanahu wa ta'ala awana banye gona kan gabatu harfu ni sa barmai kaliko subhanahu wa ta'ala na bor yandan kan gabatu kitabun anzallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati iri ne tir gerano tir bambatano tir alformantano ngo zumande kaka annabi muhammad ga alayhi salatu wassalam aya aya digi chow nim dai. qur'an iga chow no mutasunda manci ima chow im donunda wali ima chow ima ifoteda wali ima chow imene woikuruse wali ma chow imene kawatim qur'ana iga chauno in wazunda ima fassara mbe hankir koy goga ne ifono ir koy goga ganji wone no irko ko subhanahu wa ta'ala ya marda liyadabbaru ayatihi ir muduga tasunda aye ya dinga qur'an akano yansi ya dinga murko subhanahu wa ta'ala bangandirse kangane irma ayai tasu wani sai woni senoriko subhanahu wa taala an qur'ani zumandi qur'ana kubantono annabi kanda sallallahu alaihi wa sallam irkoy sannono manci sanni ka akwai ka sammu nangu fo matkan firka foyam iganingayno salan wadin ra kan ato hala sheikh lislam ibn taymiya rahimahullahu taala wadin te sababu nan. kalina dan kasu kala bu kasora ine kala mene qur'ano warai ban kirko sannino ane qur'ani kalamullah yadino imam ahmad bin hanbali rahimahullahu jami'a wa salfu salih kulluhum Ya dinga kirko subhanahu wa ta'ala awan sannono mikimandi ne kirko subhanahu wa ta'ala sannono ka zuman di jibril ga amkaka cew annabi alaihi salatu wassalam si morfo kulkan fo da wane ala sunna wal jamaa do na sai bidiyanke zama fo charado wo kambo irko diya sallallahu alaihi wasallam ning sahabai ko ala sunnati wal jamaa abo iwal rusulaira al imanu bir rusuli igijima den di fo diya wayne ame matka irdi tirai ne ame igi cimendin dai yadin no diya wayne ame irgi cimendin dai irko subhanahu wa ta'ala bangen dir se kan diyaw yanno kanga samba kaka yadinga kimandi yan ganje irmu kokari irmi gayi ngai lokaci la kadar ko san no kaga ne awwal ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi Usule wo gano ago koran ko matka alfagai bangandi irko subhanu wa ta'ala bangandi diyaw ra, rusulan mubashirina wa munzirina diyaw kanga samba ima kaka ɓorey farahandi? ima ɓorey humburandi dika iga ɓorey biniyandi ko kwale zannaga ima ɓorey humburandi ko fundanjoga nga ala sunnul jama akidara labudda wazuko kannima gana ihi fonde hinkadi dinde nene te mubashirin niga ɓorey fara handi dayno misi humburandi niga sambu firkey kanga ti jamatu tabligi ningu wani nyakufusine kan niga ɓorey ceeko koye biniyandi yanga nisi humburandi dinne nimte barakan niga bore humburen di hinnano niga ka sambu firka fo kawari ya dinga nyaka fo sinai kallim to bore kafaran diyanga ya dinga aga wajib irimate gamgame fatihin kano kanni sini kafa sambu kidi kafona labudda ka dinka kulma goy yawo woni yoy kanda addina kai ka ka bore farahandi ima bore di irko subhanahu wa ta'ala ne tangana amsi koy kite borai se hujje diyo wai kayan banda borai mu koy ko dogine ngam ndi diya way aseno ngini diya way samba wodin banda girko subhanahu wataala ne ga gon sifa kan uwo gabi ko no gon gontare rano ngini diyo wai samba kanga nan nim su koy kayen dodo kene wallahi ni mandi diyo ni Mandi di alfakkan ne misa sibori ya dinga diyo wai kano im borai farahandi im ciwo ne ga bori wone sibuuri kengene dini ko iriko subhanahu wa ta'ala jine hujji kanko funniga iriko subhanahu wa ta'ala di yawai ina hayakul bangendi barakanta ka gwai ni hallasi wadin bandaga kirko subhanahu wa ta'ala ni diye ku sifa kuliko subhanahu wa ta'ala ayeka kadi ya ulil azm min ar-rusul diyawgu kairko subhanahu wa ta'ala suban kanka ci diyo wai din jini borai ka annabi alaihi salatu wassalam hadisi tabbata ga kan ane yando hane boreyga ka yando sanda sandase ibne aran mu koy annabi adam alaihi salam do kan ki bora kul do in am koy kirko subhanahu wa ta'ala warai in te annabi alaihi salatu wassalam ne adam mene in sihi hunkuna ko kirko subhanahu wa ta'ala gini irko subhanahu wa ta'ala ne ga ganji nga mwa kobto mwa nga le mwa ta lodi nga go humbura hunkuna wadin bandaga adam amne mu koy nuhu alaihi salam do nuhu amne hunkuna ingi sihin kasalar ko subhanahu wa ta'ala si im koy musa do annabi ibrahim alaihi salam watiringa ibrahim alaihi salam amne ingi sihin kasalan irko subhanahu wa ta'ala si imako annabi musa alayhi salam ɗo annabi musa amene inge sini kisana irko subhanahu wa ta'ala si imako isa do har so isa mo mene imako diyo ko koranta kanki annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahibu shafa'a konzo koyo kan irko subhanahu wa ta'ala gano fondamo konzo aseno konza ahli sunna wal jamaa won akidara hal bayirgo to aga bi ikhtisar irgi cimandi kan kwanza gono amma mancinin noga ce annabi ga nigan no irko min dan sai annabi ga kwanzo. irgi cimandi kan kwanza gono mancinin noga filala kwanza isi irko subhanahu wa ta'ala gugun barkan ga haga mu sai am sai irko subhanahu wa ta'ala dan damborai kan gofuru annabi alaihi salatu wassalam wal kwanzara, irko diya sallallahu alaihi wasallam ane ngama kaka kai irko subhanahu wa ta'ala inga ngama sujudu mi irko ngware no no irko ginga no mandin da sanni zayan mi irko ngware irko subhanahu wa ta'ala min irfa rasak nibon sambu ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibon sambu imakonzin se irko diya sallallahu alayhi wa sallam ambon sambu irko subhanahu wa ta'ala ima imakayendote ya dinga irge kimandin da diyo ime ame maraganta kirko subhanahu wa ta'ala dono ifun irko no ni samba irige cimanden dai jumnal tan wa tafsilan ipe ame marganta irige kemen ni ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngo no beri ndi yo kul marganta kan isamba kaka irga annabi sallallahu alaihi wa sallam a tabbati hadisira a gane ana sayyidun nasu yawmil qiyama inda no annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina lokaci karo kuljini bora kayando hane takaro me ame gini bora annabi alaihi salatu wassalam bangani kaci annabi kaci ijini bora A hane aseno irko subhanahu wa ta'ala anir yamar irma bondum annabi sai alaihi salatu wassalam iri sa fo charau irma bonduma sai aye ga bakir ko subhanahu wa ta'ala na annabi sifa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا Allah علمه شديد kuwa. Iri ya sallallahu alaihi wa sallam sanni kasalan iri ko subhanahu wa taala ya yamar ama salan annabi si salan wahai ya dinga fundi gaabi to kanci jibril zumbun zumbundo qur'ana annabi alaihi salatu wassalam ga ama kakaki iri se dinda, cimandinda tirkoyɗiya sallallahu alaihi wa sallam usulu guwanta wanta kaci ahli sunna wal jamaa yatakiduna wa yuminuna bi yawmil akhir sunnancege cimandi kan kayan ɗo hane zari ko karanta goka kan zari fo si a banda zaro goga ka kan bora kul kan ganganora si mogal si tuguyansi irko subhanahu wa ta'ala matkan anaki ngu wandi de na bon irko subhanahu wa ta'ala gane in inna allaha indahu ilmu sa'a iri koyɗo no kayendo bayrago aye fora anenga man bayrano bay kulsi dinga iri ko subhanahu wa taala an wane bayra cecar ngodo ɗo igi cimandi kan zari ko koranta agogati agonamo alama gona kirko a sallallahu alaihi wasallam ni cigaba lokaci sino irga din da da kai ko diya sallallahu alaihi wa sallam ki kai igogaka idi jaraite jarai mo izamano ranirgo matkir koy dia sallallahu alaihi wasallam bangandi kan kayendo wongu ga ba al ara fundi kayenga ba bora kiwi da bora kan nawi ya te din haifo sen ni fila nawi asiban kan singi nawi annabi sallallahu alaihi wasallam an wani kulki kan igaka irga kiman din dai mo matkani da alaihi salatu wassalam wane inda kici usulu guwanta wani sunnanceewwan akiidaara agoo usuuleyraa irgi cimendindi fo koddor koddoro irko subhanahu wa ta'ala irgi da koddoro kan haykusite irko subhanahu wa ta'ala ana koddor ima bay kan koddoro ilmo ra ima bay kan irko subhanahu wa ta'ala gonda haya bayray kitabu ana hantum kan hayagati dinga tilas irimi da kan dorowo labudda daidai wane yan tabbati irin kimandin da kan haiku site kadi irko subhanahu wa taala bayra cirno ago aban kici kan hayaga temo labudda dai date da. cida kimandin da wane irko subhanahu wa taala matkan anaki ngo lokaci gangi iddanta gangi wane ramono firkay kulkan Faikufun ko ga ibo ba wani rano ati qadariyey jabariyey da ibo ba kulu firko wani rano ifatta kan kindoge di kan kwaddoro hay kusite kadde watka kan kateno irkoy ga bayaga yadinga ga cimandi jumlatan kan irko subhanahu wa ta'ala aban ka citi hayagati kan mancinda da no irkoy du a baira, irko subhanahu wa ta'ala za azal an hayati yawma khalaqa samawati wal ard hal ga beni iya da gande iyate irko subhanahu wa ta'ala qaddar hay gati, kangati an kalamu wata ka hantun hantum gati, za an dunya sun tina kalamu koy yando. wane adai se tabbati funa irko ji alaihi salatu wassalamu ga kan ane irise irko subhanahu wa ta'ala ahantum haikul kangate dahan kanga haukate kalamu koy kayendo hari haro kan firka gina kan sintin ku fatta ko doro ci na rango lokaci ifo ine ingo lokaci jabariyai da qadariyai da mutazilai da jahamiyai inga lokaci firka jina kan sintin ku fatta ibanda gano firka jare ika ka fatta irka alfaga ne lokaci to irga gayi allahumma wa bihamdik nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah